Jama'a masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa da wannan yammacin Alhamis 3 ga watan Disamba Assalamu alaikum da fatan duk kuna cikin ƙoshin lahiya. To yanzu haka muna tare da ku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. da kuma ta gidan rediyon amfani FM a birnin Yamai masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Dama kowace Alhamis shirin yau da gobe akan kiwon lafiyar matasa ne maza da mata. Kuma da yake ɗaya ga watan Disamban kowace shekara rana ce ta mai da hankali kan ƙwayar cutar HIV mai haddasa AIDS ko SIDA da kuma mutanen da ke fama da wannan cuta. Yau shirin yau da gobe zai mai da hankali kan wata ƙididdigar da ta ce a cikin mutanen da ke ɗauke da ƙwayar cutar HIV mai haddasa AIDS ko SIDA a Najeriya kashi 63.5 mata ne, kwatankwacin maza kashi 36.5. To ganin waɗannan alƙalima masu tada hankali kuma wato domin mu duba wannan batu kuma mu ji dalilan da suka sa mata suka yi maza yawa cikin masu ɗauke da ƙwayar cutar HIV da cutar AIDS yau ma mun sake gayyato Malam Lawal Abubakar. mataimakin daraktan ma'aikatar kula da lahiyar jama'a ta jihar kaduna wanda zai taimaka mana da bayanai akan wannan al'amari za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku cewa a ganin ku ya aka yi mata suka yi maza yawa cikin masu dauke da kwayar hiv da cutar aids a najeriya ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To kamar yadda na ce a baya a cikin mutanen da ke dauke da kwayar cutar HIV mai haddasa AIDS ko sida a Najeriya, ƙididdiga ta nuna kashi 63.5 mata ne kwatankwacin maza kashi 36.5. A ganin ku yaya aka yi mata suka fi maza kamuwa da wannan kwayar cutar? Ga yadda da yawa daga cikin ku suka amsa a Facebook. Wannan aiki ne na cin amana da wasu maza suke ma mata wallahi. Wallahi mu ji tsoron Allah mu kiyaye hakkin da Allah ya ɗora mana musamman ma maza wallahi. Allah yana madakata ku ajiye matanku a gida, ku je wajen wasu waɗanda ba su kai matanku na gida mutunci da tsabta ba, daga kuma lada, amma duk kun watsar. Allah ka sa mu hi ƙarhin zukatanmu ka raba mu da muguwar masiha. Sako daga Amina Sa'idu Bauchi. Mafi yawan maza ba su iya tarayya da mace ɗaya, sau da yawa ka zaga namiji yana neman mata kala-kala duk da ya san yana ɗauke da ciwon zai ringa neman mata, shi ya sa mata suka fi maza yawan kamuwa da ƙwayar cutar HIV. Saƙo daga Samira Yunusa. Hmm, dalili ko shi ne yawancin maza munafukai ne, saboda kai ne kana da mata huɗu, kana ɗauke da HIV, ga na waje kai kaɗai ka yaɗa mata goma ko sama da haka. Sako daga Rabiatu Abdullahi Lere. Hakika ni a nawa tunanin ina ganin hakan yana faruwa ne ganin yadda wasu daga cikinmu ba mu da kamun kai. Ga yawan fita yawon banza da hulɗa da mutanen banza idan har namiji ɗaya zai iya kamuwa da cutar HIV ko sida, hakika zai iya yaɗa ma mata da dama. Misali, idan yana da mata, Misali idan yana da mata hudu zai iya sanya musu, haka kuma zai iya fita waje ya samu matan banza duk ya sanya musu. Saƙo daga Maimunatu AA Kurga, matar Jamilu Musa Sabon Layi. Mahi yawan matan da ke ɗauke da wannan cutar gaskiya ba su san hawa ba ba su san safka ba, mazan ke zuwan musu da ita, namiji ke hita har ya haɗu da wata, su ake wa aski da yankan ƙumba da dai sauransu. sannan wani mai gidan matan shi hudu ko uku duk yana iya sa musu sako daga Najiya Usman T Huntuwa. A gaskiya dole mata su fi maza yawa akan wannan cuta. Idan ka yi la'akari da yawan masu mata fiye da ɗaya sun fi kowa yawa, don haka dole su fi maza yawa da fatan Allah ya tsare mu su kuma masu wannan Allah ya ba su lafiya. Amin. Sako daga Gambo Barau Fataskum. Yau da gobe hakika kun ɗauko batu mai matuƙar mahimmanci Ba komai ya jawo mata masu cutar sida ko HIV suka yi maza yawa ba illa ta kasu ta rabu. Za ku ga wani namijin zai je ya kwaso wannan cuta sai ya mirsisi ba tare da ya haɗa wa kowa ba. Gashi kuma yana da mata biyu ko uku ko hudu, Sai ya yi ta zama da su a haka har sai sun harbu da wannan cuta. To wannan yana taimakawa mata su yi maza yawan kamuwa da wannan cuta. Da watan za a kiyaye don ƙarin lahiyarmu da ta iyalanmu. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Ai dalilin a fili yake, za ka samu namiji ɗaya da ke ɗauke da cutar ƙanjamau yana mu'amala da mata barkatai, nan da nan sai ka ga ya baza cutar. Daɗin daɗawa za ka samu namiji na da matan aure fiye da ɗaya a gida, sai ya je waje ya ɗauko cutar ya yaɗa ta gare su, saƙo daga Yahaya Magaji Hammadau. Haƙiƙa yau da gobe wannan alkalima da aka hitar da ke nuna mata sun yi maza kamuwa da cuta mai karya garkuwar ɗan adam wato sida HIV/AIDS a Najeriya bai zo mana da mamaki ba, ganin irin yadda wasu mata ke wulaƙantar da kansu da zubar da martabar da Allah ya basu ta hanyar shiga sana'ar karuwanci, inda za ka ga kowane kwashe-kwashen namiji ya zo za su yadda ya sadu da su don kawai su samu kuɗi. Sannan maza suna da rigar kariya na kwaroron roba wato kandam a lokacin jima'i wanda hakan na matukar taimaka musu wajen kaucewa kamuwa da cututtukan da matan ke ɗauke da su. Haka zalika idan namiji ɗaya kamu da cutar yana iya yaɗa ma mata huɗu kahin ta bayyana a gare shi. Muna kira ga gwamnati da hukumomin kiwon lahiya da su ƙara ƙaimi wajen taimaka ma waɗanda ke ɗauke da wannan cuta ta sida da magungunan da ke rage raɗaɗin cutar. da kuma ƙara wayar da kan al'umma hanyoyin da za a kauce ma kamuwa da wannan cutar ta ƙanjamau. Da watan waɗanda ke ɗauke da wannan cutar ta ƙanjamau Allah ya ba su sauƙin rayuwa. Waɗanda ba su ɗauka ba Allah ya ƙara kiyaye mu da kamuwa da ita da sauran cututtuka makamantansu. saƙo daga Comrade Zakari Adamu Kwantagora, shugaban ƙungiyar a taimaki al'umma Club Jihar Niger. To yau da gobe, na ji ra'ayin mutane da yawa na zargin wai maza ne masu aure suke kwaso wannan cuta su shafa wa matansu na aure. To in haka ne me za a ce game da mazan da matan da ba su da aure kuma suna ɗauke da HIV? Gaskiya ne, na yadda mata masu ɗauke da cutar sun fi maza yawa. Kirana ga mata shi ne kar su yadda wani ƙato ya yaudare su da abin duniya ya kai su ya baro su, kuma maza su ji tsoron Allah da ranar sakamako. Allah ya kare mu gaba ɗaya. Na gode. Saƙo daga Aliyu Adamu Babawo Unguru. To masu saurare kamar da muka ce muku yanzu haka dai muna tare da Malam Lawal Abubakar mataimakin daraktan ma'aikatar kula da lahiyar jama'a na jihar Kaduna za mu tattauna da shi za mu miƙa mishi tambayoyi da yawa game da wannan al'amari ku kasance tare da mu. Salamu alaikum Malam Lawal ina wuni. Ya lau hajiya. Sannu kana lahiya ya ayyuka. To an gode ma Allah. To ga munan wannan babban magana kuma an ce magana mai ma ba da tsoro wannan kashi 63.5 cikin ɗari aka ce mata ne daga cikin waɗanda ke ɗauke da wannan ƙwayar cuta kuma ka ji amsoshin masu sauraron mu me za ka ce akan wannan waɗannan alƙaluma da gaske ne kuwa? To alhamdulillahi a hajiya mu da ke wannan aiki na kula da ko kuma ainihin kawar da cutar sida wanda muke da alƙalaman ƙididdiga yau da kullum hmm. kusan kowane wata wannan abu bai zo mana da mamaki ba saboda ko jiya ma da muka yi taro ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke gwaje-gwaje a cikin al'umma abin da suka fito mana da shi kenan cewa za ka tara mutane guda ɗari mata ɗari da maza ɗari to idan kai ma mazan nan za ka tara kila guda goma ne ke da kwayan cutan amma in kai ma mata ɗari sai ka tara kusan za ka tara guda arba'in ko hamsin suke da wannan kwayan cutan saboda haka bai zo mana da mamaki ba. Mm. Yawwa to Malam kai a naka gani me yasa mata suka yi maza yawa idan ana magana wannan cuta ta. Mhm. Alhamdulillah akwai dalilai da yawa da za su sa mata su maza yawa. Dalili na farko dai halittan da Allah ya ma namiji da mace akwai bambanci. Domin kamar yadda aka sani a Najeriya da sauran kasashen da ke fama da wannan ciwo, wannan cuta an kashi fiye da kashi casa'in waɗanda suka ɗauke ta sun ɗauke ta ne ta hanyar yin jima'i tsakanin namiji da mace to idan aka dibi al'auran namiji za a ga cewa tana da ƙarfi sosai kuma in aka dibi al'auran mace za a ga cewa a cikin al'auran bai da ƙarfi sosai kuma na biyu shine namijin ya lokacin da ake saduwa akwai eh, idan yana ɗauke da wannan ƙwayan cutan ƙwayan cutan tana a cikin maniyin shi kuma yakan zuba wannan maniyya a cikin gaban mace to kin ga kenan ga shi ainihin cikin gaban ta bai da karfi ga kuma maniyin da ke dauke da wannan kwayan cutan na da yawa to rashin karfin wannan halitta zai sa nan da nan kwayan cutan za su sullube su ratsa ainihin gaban mace su shiga su kama ta amma shi namijin tun da gaban shi na da tauri kamar yadda fatan jikin shi ke da tauri to za ka ko da ma macen na da shi in ba yana da wani rauni ba ko kurji to ba zai iya kamuwa da wannan cuta nan da nan ba dalili na biyu kuma shine idan muka dubi abin ta al'ada musamman ma ga kasashen afirka musamman afirka ta yamma za ki ga mazaje suna danna haƙƙin 'yancin mata wajen ra'ayi abin da nake nihi a nan shine idan mace tana da namiji namijin nan macen nan ta ce tana son ah, ya amfani da kwararar roba yana iya kin cewa shi ba zai yi ba ya tilasta ta ya hana ya danne mata wannan yancin na lalle sai ya yi amfani da wannan kwaroron roba to saboda tsoro da al'ada sai matan ta amince ba tare da an yi amfani da wani kariya ba namijin nan ya amfani da ita hmm. to wannan al'ada na danna haƙƙin mata musamman ga mazaje yakan taimaka mazaje su ta yada ma mata wannan cuta dalili kuma na uku shine bincike ya nuna a kasashe masu tasowa musamman ma afirka ta yamma kusan kashi tamanin na mata ba su gama secondary school sauran kuma da ƙyar suke ma gama primary school to ya nuna kenan kusan kashi kashi saba'in zuwa saba'in da wani abu na mata ba su iya rubutu da karatu ba kuma akwai dangantaka tsakanin ilimi da kuma ainihin ɗaukan cututtuka domin lokacin da mace take secondary ana nuna mata muhimmancin yin jima'i irin cututtukan da za ta ɗauka wajen yin jima'i wannan ilimin da ta samu hmm. yakan taimaka mata wajen kare ta daga kamuwa da waɗannan cututtuka har da cutan sida to idan kashi tamanin na matanmu ba su da wannan ilimi kaga ya nuna nan da nan za su yi ta yin halayya masu haɗarin gaske kamar yin jima'i ba tare da kariya ba kuma wannan zai iya sa su kamu da wannan cuta hmm. dalili na hudu kuma shine akwai doka musamman wannan cuta ma ba wai ga mata kaɗai ba babban haɗarin da muka gani shine wannan cuta ta fi yawa ga mata matasa waɗanda suke tsakanin shekara goma sha uku zuwa shekara goma sha tara dalili kuwa shine su waɗannan mata ba a ɗauke su yara ba kuma ba a ɗauke su manya ba sannan duk ainihin ah, faɗakar da muke yi muna yi ne ga manya-manyan mutane sun cutan yanzu ta ragu ga manya-manyan mutane ta zo ga matasa musamman ma mata domin mai kuma idan su waɗannan matasan suka je neman a gwada su doka ta hana ma'aikatan asibiti su gwada duk wani mutum wanda yake ɗan ƙasa da shekara sha takwas in dai ba iyayen shi suka yarda ba hmm. saboda haka nan an an hana waɗannan yara su je asibitoci ko wuraren yin wannan gwaje-gwaje su ma ma'aikatan suna jin tsoro kar su zo su gwada su iyayen su zo su far musu da faɗa har ma abin ya je ya kai kotu. Mm. Kaɗan kenan daga cikin dalilan da ya sa mata suka fi shan wahala kuma suka fi kamuwa da wannan cuta kuma musamman ma matasa 'yan tsakanin shekara goma sha uku zuwa goma sha tara abin ya fi sha. Mm, Malam Lawal wannan magana da kai ta cewa kamar matasa musamman mata 'yan ƙasa da shekara goma sha takwas ba za su iya zuwa a gwada su ba sai da iyayensu. Ga doka ta ce ba za a gwada 'yan ƙasa da shekara goma sha takwas ba amma muna samun ƙananan yara shekara sha biyu sha uku sha hudu sha biyar an ce sun isa aure amma ga shi a gwada su a ga in suna da cuta wannan cuta an ce doka ta hana. Eh, wato da yake wannan matsala ta shafi ainihin al'adan mutane da kuma addini mm. kuma akan samu matsaloli da yawa a wajen aiwatar da shirye-shirye alal misali yanzu idan aka ce za a ɗauko doka a hana mata aure to za ki ga shugabannin addinai da shugabannin al'umma za su iya cewa an danne musu haƙƙin yancin da ya ba su. To abin da ake ya sa ba a son a waɗansu ƙasashe ido ba su ɗage wannan dokan ba shi ne saboda matsalolin da ake samu daga wajen iyaye kuma wannan ya taso ne saboda rashin ilimi. Za ka ga alal misali cikin tarurrukan da muke yi waɗanda suke ba makarantun sakandare domin su gwada ainihin waɗannan matasan mm. idan suka je za ka ga cewa shugabannin makarantun za su ce eh, idan iyaye ba su ba da izini ba su ba za su bari a yi waɗannan yara ba domin in aka yi masu suka je da sakamakon gida iyayen za su zo masu da kushi da neman wane ne ya ba su izinin su gwada yaransu to mm. wannan ba karamin matsala ba ne musamman ma a ƙasashe masu tasowa wanda yanzu haka ƙungiyoyi masu neman 'yancin ɗan adam suna nan suna matsa ma gwamnatoci da cewa lallai ganin yadda wannan cuta yanzu take ainihin nakasa da kashe waɗannan yara lallai tilas ne su ma mutane ne 'yan adam a yi dokan da za ta ba su dama su je a masu wannan gwaji idan suna da bukata. Mm. Yawa malam lawal akwai kamar bayanin da ya nuna cewa akwai kamar 'yan kana 'yan mata dai haka shekara goma sha biyar zuwa ishirin da hudu. Waɗanda yawa kamar yawanci suna cikin sabbin kamuwa da wannan ƙwayar cuta ta HIV mai haddasa cutar AIDS kuma akwai ƙididdigar da ta nuna cewa kashi 80 cikin 100 na duka 'yan matan da ke dauke da wannan kwayar cuta suna kasashen bakaken wata afirka ne yawwa to wannan wani irin nazari kuka yi game kamar waɗanne hanyoyi za a ga kamar watakila akwai wasu sabbin hanyoyin saduwa da matasa ke amfani da su waɗanda watakila suke sa eh, yaran matan da ba su yi aure ba kamuwa da wannan kwayar cuta to hajiya na ji daɗin wannan tambaya da kika yi idan kika ribi cutan sida za ki ga cewa hanya ta biyu da ake iya kamuwa da wannan cuta shine daga waje daga uwa zuwa ga ɗanta idan mace tana da cutan sida ta ɗauki ciki idan ba ta je ta sha magani lokacin da suke da wannan cikin ba akwai haɗarin cewa jaririn da za ta haifa yana ɗauke da wannan cuta to abinda muka lura a waɗannan yara da kika magana 'yan shekara goma sha uku zuwa ashirin da hudu shine tun lokacin yanzu fiye da shekara ashirin ko talatin da wannan cuta ta bayyana kuma akwai mata da dama waɗanda suka ɗauke da wannan cuta suka haifi yara waɗanda ke ɗauke da wannan cuta musamman ma a ƙasashe masu tasowa kamar afirka mm. saboda haka nan bincike ya nuna fiye da rabin waɗannan yara da aka bincika an gano cewa sun ɗauki wannan cuta ne ta hanyar daga uwa zuwa gaɗa tun suna cikin ciki suka ɗauki wannan cuta har Allah ya sa suka rayu suka fara girma. Hmm. Ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma shine sauran da ba su kamu da wannan cuta ba. Za ki ga cewa saboda ainihin akwai banda rashin ilimi akwai talauci musamman ma a ƙasashen Afirka. Bayan ga rashin ilimi ga talauci. So waɗansu a zaluman mazaje sukan yi amfani da wannan talauci musamman ma a al'adar mu zaki ga an sa irin waɗannan yara 'yan shekara tara zuwa goma sha uku suna tallace-tallace to idan suna yin wannan tallace-tallacen wasu azzaluman mazaje na iya rudansu da kuɗaɗe su ta amfani da su so al'adar mu ta barin mata har ma da ƙananan yara suna yin tallace-tallace yana saka su cikin haɗarin kamuwa da wannan cuta so waɗannan dalilai manya guda biyu musamman ma a ƙasashen afirka su ne suka sa yawan waɗannan yara sannan kuma gashi maimakon ba a kula su gasu ba manya ba su kuma ba su gasu ba ƙananan yara ba kama a ankara ciwon ya ci karhinsu kuma yawancinsu su ne ma yanzu ciwon ya kashe ba. Hmm. Jamila na ga kin kama baki. Ba magana. <laughs> Wallahi ban tsoro fa Yawwa, to malam lawal na san kuna iyakacin kokarin ku wajen haɗakarwa da jan hankali wai mutane suna sauraron kamar kokarin eh, da kuke na jan hankali da haɗakar da su game da eh, ya zan ce ne hatsarin kamuwa da wannan cuta da kuma yadda za su yi su kaucewa ma kamuwa da wannan cuta To, na ji daɗin wannan tambaya hajiya wani abin farin ciki game da cutar suda. Akwai muradin ƙarni da aka tsara su guda takwas na duniya ɗaya daga cikin muradin nan shine a dakatar da yaduwan cutar sida a duniya sannan kuma a mai da hannun agogo baya wajen ainihin yawan waɗanda take kashewa to cikin waɗannan muradu guda takwas na duniya cutar sida ne kaɗai aka samu cimma wannan buri abinda ake nihi yanzu tsakanin shekara ta dubu biyu da casa'in zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da muke ciki yawan mutanen da ke mutuwa a sanadiyan cutan sida ya ragu da rabi a duniya kuma wannan cuta yaduwanta yana raguwa har ma da ƙasashe masu tasowa kamar najeriya a najeriya idan aka kwatanta cutan shekaru goma sha biyar da suka wuce da yanzu kusan ana samun ragowa to wannan ya amsa tambayan da kika yi cewa shin mutane ko suna karban shawarwarin da ake yi lalle kan bisa ga wannan kididdiga da muke da shi ya nuna cewa ana karban shawarwari kuma an fara ganin farkon nasarar yaƙi da wannan cuta domin yanzu maganan nan da ake yi kamar a najeriya shugaban ƙasa mai girma muhammadu buhari ya je new york kuma ya tabbatar ma duniya cewa nan da shekara ta dubu biyu wato shekara biyar kenan masu zuwa najeriya za ta kawar da cutan yaduwan cutan sida daga uwa zuwa ga ɗanta wanda ne maki bayanin yana ɗaya daga cikin dalilan da ke jawo yara ƙanana hmm. ɗan shekara sha uku zuwa ashirin da hudu ke kamuwa da wannan cuta saboda haka na a takaicen takaitawa mutane suna karɓan waɗannan shawarwari sai dai har yanzu da sauran rina a kaba hmm. domin yanzu abin da aka sa burin da aka sa shine nan da shekara ta dubu biyu da talatin idan aka ci gaba da wannan aiki da ake ana sa ran za a kawar da wannan cuta a doron kasa. Hmm. ina da wata tambaya nan mafi yawanci mutanen da suka ba mu amsa ta facebook sun yi wata magana game da yadda maza masu ma suke fita irin suna lalaci da mata haka sannan kuma su zo gida mafi yawancin su suna da mata fiye da ɗaya wani lokacin kuma ma saboda yawan auri saki tun tunda yanzu ma da ƙididdiga nuna cewa baya ma kasashen jihohin arewa sun fi yawa wajen samun mata da ake saka da dama to ta yaya za mu za ku iya fahimtar da su mazan duk da cewa ba su da yawa kamar mata amma wannan fita nan da suke da kuma aure-auren da suke yi kuma rashin gwaji da suke yi na ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake iya yada wannan cutar gaskiya kin faɗi dalilai guda biyu aure-aure rashin gwaji zan fara da rashin gwaji ɗaya daga cikin matsalolin da muka fi samu shine ga maza za ka ga cewa mata musamman ma waɗanda suka ɗauki juna biyu suna zuwa awo kuma a yawancin asibitocin da muke da shi waɗanda ake yin awo ana yin gwaje-gwaje alal misali kamar a nan jihar kaduna a ƙididdigan da muke da shi daga watan janairu zuwa wajen watan satumba an auna mata wajen dubu ɗari da talatin to wanda shi wajen kashi sittin da hudu ne na yawan mata masu ciki da ake tunanin za a auna to amma babban matsalan shine idan aka auna mace tana da juna biyu malaman asibitin kan ba ta shawara ta zo da mai gidanta domin shi ma a auna shi domin ba daga sama ta ɗauko wannan cutan ba amma da ƙyar ake samun kashi biyar zuwa kashi goma na mazajen da za su zo su yarda a yi masu wannan awo so wannan ba karamin matsala ba ne wani abun farin ciki da nake so in kira ga mazaje shine magungunan da ake amfani da su a yanzu sun nuna cewa in dai mutum yana shan magani to idan za a kai wani matsayin da ko da ma ya sadu da wata mata ba zai iya yada mata wannan cutan ba mm. shi yasa yanzu muke ba da muhimmanci na aje ai gwajin nan in aka gwada mutum aka dora shi akan magani to shi ma wani rigakafi ne na hana yaduwan wannan cutan zuwa ga sauran waɗansu mutane sannan kuma maganan aure-aure kuma da yin jima'i a waje da sauransu muna ba mazaje shawara da cewa ya kamata a ce idan mace tana da bukatan a yi mata awo su bari a yi mata awo don ɗaya daga cikin ma matsalolin ne sai ka ga wasu matan mazajen matan hana matan su je wajen yin awo domin ka aje a gwada a gani mm. wasu mazajen kuma sun san suna ɗauke da wannan cuta sai su sha magani amma ba za su bari matan su sha magani ba so yanzu abin da muke ba muhimmanci yanzu shine mu tabbatar kowa ya san matsayin shi musamman ma mazaje domin ba ma samun matsaloli wajen mata wajen gwada su Mm. Malam Lawal akwai wani bayanin da wani ya mini ya ce akwai kamar masu kuɗi, akwai wani magani ko da suke samu ne a Abuja da suke sha. Idan suka sha wannan magani ya kamata a musu gwaji biyu, idan aka yi gwajin harko za a ga kamar wai cutar ta ɓata a jikinsu. Shi kenan sai su daina ba sa zuwa su yi gwaji na biyun yawanci a gwaji na biyun za a ga akwai cuta amma su daga gwajin harkon nan shi kenan sai su daina shan magani kuma su daina amfani da kwaroron roba sai su ta jima'i da mata kuna da masaniya game da wani wai wani magani da ake samu a abuja a'a hajiya ba wai wani magani ba ne ya zuwa yanzu nan maganan da ake ba wani magani da zai iya ainihin warkar da cutan sida har yanzu bincike ake yi sai dai ya danna cutan domin ya hana tasiri a jikin mutum ga najeriya ga ka'idan aikin gwajin cutan sida idan aka gwada mutum aka ga yana dauke da cutan sida gwaji na farko to lalle ne sai an yi mashi gwaji na biyu domin a tabbatar cewa yana dauke da wannan cutan to don sun je sun yi gwaji na farko alal misali sun ga suna dauke da wannan cuta to idan suna shan magani matsalan da ake samu shine in dai mutum ya ci gaba da shan magani na'in da na'in kamar yadda likita ya ce kuma na lokaci mai tsawo akan kai wani matsayi da in ma an je ba za a iya ganin wannan cutar a cikin jikin shi ba to ba wai ya nuna kwayan cutar ba ta nan ba ne mm-hmm. babban hadarin ne in aka yi wannan gwajin ya ga bai ga wannan kwayan cutar bai warke ba mai yiwuwa ta ɓoye a cikin ɓargo ko a cikin ƙashi ko a cikin tsoka saboda haka in ya daina shan wannan maganin to cutar na nan za ta farfado domin kamar su ma ta yi hmm. kuma a hankali za ta fara yaduwa ya kuma fara yada ta ga sauran mutane amma babu wani magani da masu kuɗi wai ke kamar irin kamar yadda magic johnson ta yi mishi hmm. kenan kai malam lawal abubakar mun gode sosai da waɗannan bayanai da kai mana na tabbata masu saurare sun gamsu sosai mun gode kwarai sai wani lokaci idan allah ya kai mu to allah shi kai mu hajiya To masu saurari iyakacin abin da ya sauwaka kenan sai kuma gobar haka idan Allah kai mu sake dawowa tare da ministan matasa da kuma wasanni na Najeriya a Solomon Dalum wanda za mu ci gaba da tattaunawa da shi yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Mr. Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Chang ni Halima Jumroki sallama da ku sai gobar haka da izinin Allah. sai ku yi ta fama to fa yau zalama ta zama yawa ka baro iyali nan ka rabauta in ka ga mata sai ka yi ta faman ke ke yake manake zo na in ta zo gurinsa sai ta fara cewa sanni mai kira na za ka bani gashi ina sauri waya ta fakati zani in yi shampo mai na kare an koya same ni bani da kosisi sai ce ki shari ne zan baki ma'aikatan nan ni ne kin ga mota ta ke ina da jirgi can kasa america This program has come to you from the Voice of America, Washington.